Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI shirin da bisa al'ada kan yi dubi da kuma leƙa wasu daga cikin masarautu tare da kawo muku batutuwan da suka jibanci al'adar Malam Bahaushe. A yau shirin namu zai ta'allaka ne kan batun da ya shafi gushewar al'adar tatsuniya a cikin al'ummar Hausawa tatsuniya dai wata hanya ce da al'umma hausawa ke amfani da ita wajen ilmantarwa faɗakarwa da kuma tarbiyyantar da yara ta hanyar shirya kakagun labarai masu kunshe da darussa sai ku biyo mu to madalla kamar yadda aka ji dai tatsuniya dai wata hanya ce da al'ummar hausawa ke amfani da ita wajen ilmantarwa faɗakarwa da kuma tarbiyyantar da yara ta hanyar shirya kakagun labarai masu kunshe da darussa yawanci dai masu yin tatsuniya tsofaffi ne akasari mata inda sukan zaunar da yara da dare bayan kammala cin abincin dare wuraren da ake yin tatsuniya sun hada dandali tsakar gida ko kuma ɗakin amare sai dai kuma duk da cewa al'ada ce mai muhimmanci musamman a fannin tarbiyyatar da yara wannan al'ada ta fara gushewa a tsakanin al'ummar hausawa hajiya asama'u muhammad tijuwa ce da ta jima tana yi wa 'ya'yanta da jikokinta tatsuniya ta bayyana mana muhimmancin tatsuniya wajen tarbiyyantar da yara masu tasowa. Tana ebe wa 'yan mata kewa kuma tana faɗakar da su akan munanan abubuwa wato miyagun ayyuka da mutum zai guje su. Sannan yara ƙanana su ma kamar wani faɗakarwa ce ma zan ce eh, ga yara ƙanana da su 'yan mata ɗin. ina ga yara samari ne kamar ba su kula da wannan ba amma su ma sukan shiga wani lokaci don akwai wadda ake yin ta kamar a jefa ta a yi tambaya ka ba da amsa amma ga tasirin ta dai da kuma dalilin ta wa'ina abubuwan da na faɗa na farko ne don yanzu ɗan gajeren abu ma kaɗan zan gaya maka a wata tatsuniya yar karama ce wadda ake cewa wai akwai wata mata mai rowa ce kuma ƙazama ce wai wata rana shikenan sai ta share gidanta tana share sai ta tsinci wuri kaga tun lokacin ma wuri kenan a yadda muka samu labarin ita tatsuniyar sai ta tsinci wuri da ta tsinci wuri shikenan sai ta je ta sayi makulashe da ta sayi makulashe sai ta saka a ragaya da ta sa a ragaya kafin ta dawo sai bera ya ɗauke shikenan sai ta kai shi ƙara gurin sarkin beraye ta ce ranka ya daɗe sarkin beraye ta ce ni ne dai ya ce ki faɗi korafin ki ta ce ni ne dai ban taɓa shara ba sai ya ce ƙazantar ki sai ta ce da na yi shara ya ce kin yi tsafta sai ta ce sai na tsinci wuri sai ya ce rabanki ne ta ce sai na sayi makulashe ya ce kwaɗayinki ta ce sai na ajiye a ragaya ya ce tsiminki sai ta ce sai ɗaya ya ɗauke sai ya ce rabansa ya ya za ka ce rabansa ya ce kai ku tashi ku kama min ita shikenan sai ta farma a guje kaga wannan tana koyar da abu da yawa tatsuniya dai na da siffa irin ta bada labarai inda mai bada labarin kan zauna kan wani abin zama sama da waɗanda ake ba su labarin ko kuma dukkansu a kan tabarma hajiya asama'u muhammad ta ba da misalin yadda ake fara tatsuniya da kuma siffar da ake kammala ta labin da ake cewa gizo da koki wato kaga ba yadda za a yi a misalta da mutum a ce wane ko wance kamar a ce maka bora da mowa gizo da koki to gizon nan kullum shi a cikin rashin gaskiya yake ita kuma koki kullum a dora shi a hanya take amma shi kullum sai ya kuma sai ya je ya samo damuwa da nadama sai ya zo sai ta ce ai dama na gaya maka misali na biyu shine kamar akwai wani yana da 'ya'yansu guda goma akwai ɗan autan su namiji to duk guda taran nan maza ne guda ɗaya ce mace to in ya tafi jeji sai ya ebo kaɗanya in ya samo kaɗanya sai ya zo sai ya kirga kan 'ya'yan sai ya basu sai ya ajiye sauran sai gobe to ana haka wata rana sai ɗaya yaron sai ya zo sai ya sa wa makaɗanyan nan sai ya cinye sai baban ya zo ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana tambayar su kowa sai ya ce ba shi ba ne kowa sai ya ce shi kenan zan kai ku kogin rantsuwa sai ya ɗauke su dukansu suka tafi in ka yi ƙarya kogin nan dama cinye kai ki idan kana da gaskiya kuma ba zai cinye ka ba to shine da suka je su sai mutum ya tsaya a bakin kogin ya ce kogi kogi inni ne na cinye ka kaɗanyar babana ruwa a malala je ka da ni karka dawo to sai mutum ya fito bai ba har aka zo na ƙarshe to na ƙarshe da ya shiga ya yi sai ruwa sai ya tafi da shi to kaga irin wayannan misalan da ake yi kamar gargadi ne a yara kar su zama barayi ko suna taɓa kayan babansu ko na wani shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi akasarin yaran yanzu ba su waye gari da abin da ake kira tatsuniya ba kasancewa hatta a makarantunsu yanzu babu tatsuniya cikin manhajar karantarwa kamar yadda lamarin yake a baya aisha lawan da usman muhammad wasu yara ne da muka ji ta bakinsu waɗanda ba su taso suka ga ana tatsiniya ba amma kuma suna da shawar sauraron labarin hikima da ke cikin tatsiniyar. Eh na sani amma ba wai na taɓa jin ta bane haka ina dai ji ana faɗa ana cewa kakannu da suna tara jikokinsu suna musu. amma ni gaskiya ban sani ba kawai dai ina jin sunanta ne da yadda aka yi da ina da kakano amma gaskiya ban tashi a gaban su ba gaban iyayena na tashi sai shi yasa ma ban san tatsuniyar ba sabila da sai ma na je nurin kakatawa ne a wurinta nake samun labarin yadda da ake tatsuniyar haka da sauransu kenan tatsuniya tana baki sha'awa eh tana bani sha'awa ina son na ji ta sosai to amma ba a taba yi miki tatsuniyar bace ko kuma dai an miki kin manta an yi ma amma gaskiya ba wani rike ta ba na manta amma akwai daɗi A'a ban san tatsuniya ba. To kai baka tashi a gaban kakanninka ba ne? Gaskiya ban tashi a gaban kakannuna ba shi yasa ban sani ba. Amma ka tashi ka ji labarin a shekarun baya can an yi tatsuniya wa yara? Ina jin labari sabida mutane da suna yi muna jin labarin su suna yi amma mu ban amana. Amma da ka ji labarin ana tatsuniyar abin ya baka sha'awa ko kuwa? A gaskiya abin na bani sha'awa saboda hirar na da daɗi labarin. ita dai tatsuniya ta kunshi sunayen mutane da dabbobi har waɗanda ba na gaske ba daga ciki akwai gizo koki dodo ɗan kutungaya da makamantansu malam abdullahi yalwa masanin halayyar ɗan adam kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar tattare ali da ke jihar bauchi ya yi mana tsokaci kan gudunmuwar tatsuniya ga tarbiyyar matasa tabbatacce masana zamantakewa sun tabbatar da cewa ɗaya daga cikin hanyoyi da ake samar da tarbiyya shine inganta alaƙa tsakanin na gaba da na baya musamman a ce dattawa da yara ƙanana koko masu tasowa wannan hanya ce da take taimakawa a hanyar tatsuniya wajen samar da ƙirƙirarren labari musamman ga yara ƙanana ta yadda akan isar da saƙo cikin hikima kuma saboda shagaltuwa da son wasa don haka yaro yana son wato abubuwa na nishadi to wannan a cikin nishadantarwa ake ilmantarwa labari da yawa za a ce akwai gizo akwai koki wasu labarin za a kawo labari ne na dodo da sauransu manufa shine a koya ma yaro tsoron abin da ya kamata ya ji tsoro ya kiyaye sa'annan a koya masa gaskiya a janibin da tatsuniya ya zo da haka rikon amana da kuma yadda zai yi ya zama mai adalci ko tausayi ko jin kai ko taimako gujewa yin karya ko shari ko kuma cin amana da sauran miyagun halayya a tarbiyyantar da shi wajen ginuwa akan abubuwa masu nagarta halayya na kwarai da kuma kyamatan halayya na banza sannan da girmama na gaba da taimakon na ƙasa da ƙoƙarin neman na kai duka in ka duba irin tatsuniyoyin da ake yi kowanne akwai wani muhimmin sako da yake gabatarwa masu sauraro to kasantuwan yara yawanci sukan ji irin wannan abu ne daga wajen tsofaffi wala Allah iyayensu da suka manyanta ko ma kakani kamar ni mafi akasarin lokaci a wurin kakani na nake zuwa nake jin tatsuniya ko na wani sarki ko na wani dodo ko na wani kaza saboda a tsoratar da mu kuma gaskiya hakan ya taimaka sosai gaya wajen nagarta ko inganta rayuwa irin tamu. Ana alakanta bacewar al'adar ta tatsiniya a cikin Hausawa da tasirin kafofin sadarwa na zamani waɗanda ke kunshe da labarurruka iri daban-daban. To jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na al'adunmu na gado daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga jihar bauchi ibrahim malam goje da sunan daukacin ma'aikatan sashen hausa na rfi ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an shi ku.